إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan yammaci na litinin 23 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 daidai da tara ga watan 11 a shekara ta goma miladiyya za mu ci gaba a karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na al'imam al-barbahari al-hassan ibn ali ibn khalaf al-barbahari wanda ubangiji allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta da da tara hijiriya kamar yadda bayani ya gabata wannan littafi ya tattara abin da yake sunna daga makarantar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka san mecece sunna na abin da ya shafi aqida ibadat ahkam mu'amalat akhlaq da sauransu duk daidai gwargwado wannan littafi ya kunsa yana da kyau a kan kowanne musulmi ya zamana a ce ya fahimci wannan littafi domin ya tattara abin da yake shine bayani na sunna shine ma'anar sharh sunna kamar yadda bayani ya gabata ba wai littafi ne mai sunan shi a sunna al-imam al-barbahari ya dauka imin sharhi ba a sunna tafarki na manzon Allah sallallahu ta'ala sallama da tafarki na sahabbai da tabi'ai su ne abin da malam yi bayanin su a cikin wannan littafi sabili da haka abin da ke cikin wannan littafi shine sunna ma'ana su ne wani bangare na sunna kada mu sha'afa sunna ita ake bi ba ita take bi ba eh sunnar ita ake bi ita sunnar ita zaka bi ba kai ne zaka wuce gaba sunna ta biyo ka ba ya zama na abin da ka faɗa shine sunna abin kuma da baka faɗa ba shine bid'a ba haka bane yawwa wannan shi sa malamai suka rubuta waɗannan littafai mawallafin wannan littafi ya rasu a shekara ta ɗari uku da ashirin da tara lissafin ya nuna mana cewar a yau yana da shekara ko a wannan shekara yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyu da rasuwa mun gane wannan waga wannan zai sa ka fahimci mecece sunna dan takan yiwu watakila mutum yana da ra'ayi na khawarij ko na mu'tazilanci ko na shi'a ko na menene kuma yana da awa sunna eh sabili da haka abubuwan da muke ciki suke ciki sai ka ji cewar su ne sunnar yadda ka tankwaru ka bi to shine ka bi sunna amma yadda ka ce kai a tafau ka yadda ba to shikenan daman tambarin in bidi'a mutum shine na farkon ɗauka kenan sabila kamar da jaddadawa sunnar ita ake bi ba ita take bi ba saboda ka da abin da ya maka daɗi da abin da bai maka daɗi ba muddin aka ce shine sunna to a matsayin ka na ahlus sunna shine ka bi amma in baka bi ba to mutum ya zama dan bid'a kenan Allah ta'ala ya sauwake al-imam al-barbahari Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara a gaba shi ta hudu a wannan littafi yake cewa واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضاعها لأصحابه وهم الجماعة Faƙada bayyana ba ta bayyana ba faƙada bayyana ka cire tawun din kenan wa humus sawadu a'zam wa humus sawadu al'azam za'un da fataha ba za'un da bamma ba والسواد الأعظم الحق ahlu فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه wa وسلم fi شيء فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر الإمام البربهاري الله تعالى جكاش غفر يتي وعلم كسني منين سني إذا كتي العلم منين شي إيه إذا كتي العلم منين شي abin da ake nufi da al'ilm shine idraku shay'i alama huwa alaihi ka fahimci abu a yadda yake wannan shine ilimi in ka fahimci abu a baibai to bai zama ilimi ba kenan kun gane ko domin a baibai shine kishiyar daidai a nan malam ya nuna mana wani abu sai ya gabatar da ilimi ya ce wa'alam kuma ka sani ashe ilimi yana da muhimmanci sosai da sosai haka Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa'alam wa fa'alam annahu la ilaha illallah la illa la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ya ce rahimakallah Allah ta'ala ya maka rahama yana karantar da kai kuma yana maka addu'a ba yana kwashe maka albarka ba ko yana tsini maka yana maka karatu kuma yana maka addu'a ta rahamar ubangiji ubangiji Allah ta'ala ya maka rahama yace annad dina lalle shi addinin musulunci ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala ya zo ne ta wurin Allah madaukakin sarki daga wurin Allah maɗaukakin sarki addinin musulunci ya zo lam yuda ala ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya addinin musulunci akan kwakwalan mutane ba akan tunaninsu wa ara'ihim da ra'ayinsu ba akan haka addinin musulunci ya gini ba addinin musulunci ya zo ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki saboda sai mu fahimci cewa ashe addinin musulunci ba ra'ayi bane ba kuma kana tunani bane kada a zo ana tattauna maganar addini ka ce a ganinka ba ka da wani gani a cikin harkar addini mun karanta a darasin da ya gabata abin da yake wajibi a kanka shine bi an riga an wadatar da komai da komai muddin kana cikin sunna mana yake cewa lam ba ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya addinin musulunci akan tunanin mutane ba hisa al-imam ibn abi daud sadistani yake cewa haiyasa wada an ka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu wada an ka ara ar-rijal ka kyale duka ra'ayi na mutane duk ganin da tunanin su ka ajiye shi gefe guda fa qawlu magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama azka ita tafi tsarki wa ashrahu ita tafi fitowa fili domin magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu takallufi a ciki Allah sallallahu yana yin bayani ne da kowa zai gani sabili da haka mafahimci cewar shi addinin musulunci bai ginu akan ra'ayin kowa ba ya zo ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya san shi ba a haka addinin shi yake ba to ya sani baya cikin sunna duk wani abin da yake da alaka da addini da shi yake yi kuma lahali ba daga wurin Allah ba ba daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya sani wannan ba addinin musulunci bane domin babu wata hanya kuma in dai ba ta wurin Allah ta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma daga wurin manza ta wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallama ake samun labarin musulunci ina ya za'i kaza ya za'i kaza ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kuma ya koma ga Allah eh to kun ga wannan ya nuna mana kenan addinin musulunci ya cika domin in ya zama ne yanzu za a samu ƙari na addinin musulunci ta hanyar malaminka ko ta ma hanyar malamina to wannan suka ne a annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya ce walakin rasulullah wa khataman nabiyyi ko wa khatimin nabiyyi mai da kira'o'i guda biyu tabbatattu suka tabbatar a aya wa ilmuhu ilimin shi addinin musulunci din nan inda Allahi wa inda rasulihi tunda addinin daga wurin Allah yake ta hanyar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ilimin addini din yana wurin Allah ne da wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan sai nuna mana addinin musulunci al'amarin addinin musulunci al'amari ne tauƙifi in aka ce tauƙifi ana nufin tsayawa za ka yi sai an ce ka yi sannan ka yi ba sai ka yi za ka nemi dalili ba shi yasa al'imam. imam bin abdurrahman bin muhammad bin muhammad yake cewa wala shillu lahu an fa'ala fi'ilan hatta alama hukum Allah fihi ashi al-aslu kenan ba za ka yi komai ba sai ka san hukunci mun fahimci wannan ko shi sa kake ga ana cewa al'asulu a tauqifiyya ba za ka yi ba sai an ce ka yi sabili da haka duk abin da mutum zai yi ya tabbatar yana da dalili sufiyanu sauri daga cikin magabata yake cewa har inda zai yi ka dora ma kanka cewar sosa kai ba za ka yi ba sai in kana da dalili wannan ya hutu ya fi maka sauki ka sosa kanka ba ko saboda ƙaiƙayi ko saboda ƙwaro ya taba sai ka samu dalili to wannan ya fi maka sauki ina fata mu fahimci wannan da kyau sabili da za ka fahimci musulunci an jama maka komai ne naka sai dai ka bi yanzu tambaya za ka yi kuma ilimin addinin musulunci nan tunda na Allah ne kuma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kaga yanzu ilimin zai taho ne daga Qur'ani da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi kuma ingantattu ba wal mutaraddiyatu wan nasihatu ba hadisi ya zama garau domin an yi lokacin da mutum yake kirkirar ƙarya ya jingina ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin cimma wata mummunan manufarsa kisa al-imam sayuti a cikin alfiyatul alfiyarsa ta mustalahul hadisi yake cewa wal wadi'una ba'dhum yufsida dinan wa ba'dhun nasara ra'ayin qasada kaza takassuban wa ba'dhun qad lil umara'i ma yuwafiqu al-hawa wa sharruhum sufiyyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra فيما يدعوا وقبلت منهم ركون لهم حتى أبانها الأولى هم هم كالواضعين في فضائل الصور فمن رواها في كتابه كفر haka حكى يزبو وأن دسكي كرر karya su jingina ta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan manzan Allah ya faɗa to dole ne ya zamana ka tantance ka tabbatar hakikanin me ya fito daga bakin manza Allah sallallahu wasallama fala tattabi shay'an bihawak fala tattabi wannan wace irin lati annahiya ce ko annafiya annahiya ma'ana lace wacce take hanawa to tunda ta zama annahiya alasul fil nahyi at-tahrim fala tattabi shay'an shay'an kuma na kira ce fi siyakin nafi ko fi siyakin nahyi kuma ta'um Wannan والنكرات في سياق النهي توت العموم أو سياق النفي kamar yadda نصر الدين yake يجي ma'anar معنى shine فلا تتبع an kada ka bi komai komai kankanta shi kuma komai girman shi bi hawat da son zuciyarka duk wani abin da yake son zuciyarka ne komai kankanta shi kuma komai girman shi kada ka bi shi domin Allah maɗaukin sarki yana cewa fa in jibulak yastajibu lak fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum har idan ba su amsa maka ba akan tambayoyin da kai musu to ka sani fa kawai soye-soyen zuciyarsu kadai suke bi wa man adallu mimman ittaba hawahu bi ghairi hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah ta'ala ya sauke mala yake cewa fala tattabi shay'an kada ka bi kowanne irin abu kaɗan ne ko mai yawa bi hawa da son zuciyarka saboda ka san zuciyarka ya zama yana bin mai manzon Allah sallallahu ta'ala sallama ya faɗa ne kamar yadda al-imam Abu Zakariya al-imam nawawi ya fa kawo hadisi cikin arba'un hadisi yake yake hadisin da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi imanin ɗayan ku baya cika har sai zuciyar shi ta zama tana bin abin da nazo da shi amma a duk lokacin da mutum ya sanya son zuciyar shi shine jagoran shi to lalle ilalla wannan mutum ya ke kan shi makabartar halaka Allah ya sauke shi sa malai yake cewa ruqa min addini sai ka fice ta wata hanya daga addini khuruja min al-islam sai ka fice daga musulunci baka sani ba kuma mun riga mun sani wannan ba zai zama uzuri ba domin me Umar dan Khattab ya mana bayani a darasin da ya gabata cewar gaskiya ta riga ta bayyana an yi walƙiya saboda haka mutum ba zai ki gaskiya wai yana tsammanin ta bata ce ya zame mishi uzuri ba ko ya ga bata yana tsammanin gaskiya ce ya bi ya zame mishi uzuri ba domin an riga an yi bayanin al'amurra filla filla fa innahu al-imam al-barbahari yake cewa yadda al'amarin yake fa la hujjata lak baka da wata hujja kwata kwata domin la annasiya ce lil jinsi hujja ba ta da wata hujja kwata-kwata karama ko mai girma faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa sallam al-ummati sunna hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi ma al'ummarsa bayanin tafarkinsa ya ɗauki shekaru ashirin da uku yana yi ma al'ummarsa bayanin wannan addini bayani da fata baki bayani a aikace shirinsa bayani ne maganarsa bayani ce domin idan tarifi da muke na hadisi sai a ce kullu ma ubifa ila sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqrir min qawlin ashe magana shi bayani ce aikinsa bayani ne shirinsa da aka aikata a gaban shi shiru shi ma bayani ne domin inda abin da aka aikata a gaban shi laifi ne da ya yi magana kun gano wannan ko shekara ashirin da uku ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauka yana bayanin wannan addini na musulunci da zai tafi aikin hajji bayan da kalmi sha'afa an wajabta ayyukan an wajabta aikin hajji bayan hijira da yan shekaru shekara biyu haka zuwa uku amma ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai yi aikin hajji ba sai a shekarar shi ta ƙarshe wacce zai bar duniya shekarar ta zo kafin haka ya tura sai na abubakar ne ya zama shine amir alhaji ya jagoranci alhaji ke ɗayansu a shekarar da zai tafi aikin hajji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya fito garin Madina sai da ya tsaya a miƙatin mutanen Madina ina kenan Zulhulaifa sai da ya awa ashirin da hudu ana bayan da ya fito daga garin Madina duk mutane suna da labarin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya fito amma da ya zo tun da shi ne jagoran aikin hajjin a nan za a ga fassarar wa atimul hajja wal umrata lillah a nan za a ga fassarar wa azifin nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin hadde bayanin thumma yaqbu tafasahum wal yufunu dhurm wal yatawu bil bayt al atiq duk bayanin aikin hajji a wurin shi za a gani saboda ka sai da ya awa 24 a nan zulhulaifa ana jiran duk wani wani imakar kenan kowa ya taho sai da aka taru duk na garin madina da na ƙauyuka da na kusa da nesa duk sai da suka taru a nan sannan ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce khudhu anni manasikakum la'alli la ba da ami haza ku karbi aikin hajjin ku kai tsaye daga gare ni ta kan yi bayan wannan shekarar ba za ku sake haɗuwa da ni ba to kun ga ayoyi suna nan a cikin Alƙur'ani sannan ya zo da aikinsa ya yi bayanin haka nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hau kan mumbarinsa ya nuna ma mutanensa yadda ake yin sallah da yake mumbari shine in liman ya hau kan mumbari na nesa da na kusa duk za su gan shi sallah fa da muke gani wanda yake kun ga wanda ya nuna mana wajibi ne na limamai wajibi ne na malamai wajibi ne na malaman islamiyu ya zamana waɗannan al'amura sun taya sun yi ma ɗalibansu shi a aikace. sun iya farlan sallah sun iya farlan alwala sun iya komai yau za a yi alwalan ne a aikace wallahi da an aikata sai wani ya ce a ah, duk ya haddace farlan alwala da sunonin alwala da mustahabanta amma wurin yin ta aikace kuma sai ya kwafsa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya san su suna da kwakwalwa amma sai da yi musu sallah a aikace suka gani to ashe yanzu babu wani matsayi da mutum zai kai kenan ya ji cewar shi ba sai an mihi sallah a aikace ba muna yin waɗannan bayanan ne don ka fahimci komai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin sa ko dai da magana baki ko a aikace ko a yi a gaban shi ishuru duk bayani ne na wannan addini tsawon shekara 23 annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana yi to sai a waɗannan shekarun ne abin da bai zama addini ba sai bayan tafiya shi ne zai zama addini kaga wannan ba zai yiwu ba domin yin wannan suka ne ga annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya faɗi wannan yana sukar annabta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewar bai isar ba a wani abu da ya rage da shi yanzu yake isarwa shi sama ne ce fa innahu la hujjata lak baka da wata hujja dan me da bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunna don ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi ma al'umma sa bayanin tafarkin sa wa awdaha li ashabihi kuma ya fayyace wannan abin ga sahabbansa baki daya wa humul jama'a su ko sahabban nan nashi su ne jama'ar da aka ce mu yi riko da su mu bi su wa humus sawadul a'zam su ne kuma dandazo mafi girma taron jama'a mafi girma shine as-sawadul a'zam taro mafi girma su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mala yace wasawadul abin da ake nufi da taro mafi girma shine alhaqu ahluhu gaskiya da masu gaskiya waɗannan shi ake nufi taro mafi girma gaskiya da waɗanda suke riko da ita sabili da haka inda za a samu mutum dubu ɗari suna hannun hagu mutum ɗaya yana hannun dama shi ke akan gaskiya yanzu waye jama'a kenan eh shi ɗayan saboda haka yanzu shi wannan mutumin shine as-sawadul a'zam kun gane ko domin Allah ta'ala yana ce da Annabi Ibrahim alaihi salam inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya kasance shi karan kanshi al'umma ne qanitan lillah wa lam yakun minal mushrikeen saboda me saboda shine akan gaskiya sauran kuma gaba ɗayan su akan barna suke saboda haka shine as-sawadul a'fam kun gano wannan ko amma su kuma gaba ɗayan sun ɗibi daji saboda haka gaskiya ita ce gaskiya ba taron jama'a ba wa in tuti akthara man fil ardi yubilluka an sabilillah wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin saboda haka in dai batun yawa ne gaskiya ma'auninta ba shine yawa ba kada ya zama mutum ya ɗauki ƙwaƙwalwar shi cewar waɗanda suka fi adadin mabiya su suke da gaskiya domin tambaya guda da zan maka yanzu ita ce da waɗanda suke kan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda ba sa tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ya suka fi yawa eh to kuma sai a ce su suke da abin nan so da wannan gurbataccen dalili magana ce gaskiya sunanta gaskiya ma'aunin gaskiya bai zama taro mafi yawa ba isa Allah ta'ala yake cewa wa in tufi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin haka zaka dinga ganin Allah ta'ala yana ta kawo aksariya cewar sai a hankali faman khalafa ashab rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to fa dukkan wanda ya saba masa habban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare su fi shay'an a wani al'amari min amr dini na al'amarin addini fa kana kafa to nan mutum hakika ya kafirta saboda ni saboda ya saba ma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na al'amarin addini sai mu fahimci a nan kafirci ya gasu kashi biyu in ma alkufurul asghar kafircin da yake karami hanya ce ta kafircin da ke fitar da mutum daga musulunci ko kuma al-kufrul akbar kafircin da yake kai tsaye mutum ya fice daga musulunci an gane wannan to wannan kaga yanzu yana da alaka a san wacce irin sabawa yi masahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon sabawar shi gwargwadon yadda za a auna kafirci din idan sabawar ta zama ta aqida ce kuma wacce take mai zurfin gaske ga wannan zai kai ga kafirci sabili da haka ya kafirce ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta amma sai an ga da wani irin al'amari ya saba musu akwai al'amarin da in ya saba musu bai kafirta na fita daga musulunci baki ɗaya na cewar sai ya sake kalmar shahada ba eh to amma fa hanya ce da in lokuta kaɗan za su fitar da shi akwai kuma saba wanda take kai tsaye yana sabawa din ya kafirta Allah ta'ala ya sauke al-imam al-barbahari yake cewa wa'alam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qatu hatta ta min as-sunnati mislaha wa hadhari muharramati min al-umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa dalalatu wa ahliha fi an-nar al-imam al-barbahari cewa wa'alam dan uwa ka fa sani cewar annan nasa lalle taron mutane mutane da ka gansu lam yabtadi'u bid'atan qab da dai ba su taba kirkiro wata bid'a kwaya ɗaya tallin talba hatta taraku min sunnati mislaha har sai sun bar kwatankwacin wannan bid'a ɗaya sai sun bar sunna guda ɗaya an sun kirkiri bid'a ɗaya sun bar sunna nawa kenan an sun kirkiri bid'a biyu sun bar sunna nawa an sun kirkiri bid'a uku sun bar sunna nawa uku to ga sannu a hankali wata rana sai ka same su basu da sunna kwata-kwata sun tsinduma a cikin bidi'ar baki daya wannan ita ce maganar alimamul bar al-barbahari akwai kuma maganar hassan bin atiyya inda yake cewa mabtada qaumun bid'atan fi dinihim da ɗaya mutane ba su taba kirkiro wata bidi'a a addininsu ba illa nasa Allahu min sunnatihim misalha face sai Allah ya cire kwatunkwatun wannan a sunnar da suke a kai. thumma la yu'iduha ilayhi ilayhim ila yawmil qiyamah sannan Allah ta'ala ba zai dawo musu da wannan suna ba zuwa tashin alkiyama kun ga yanzu ya zama dole a tahi tsaye a yaki a sosai da sosai in ba kuma fa mun karanta a usulin iman a darussan da suka gabata cewar magana Abdullahi dan ya halin ku zai kasance idan mutane suka rayu akan abin da ba addini ba ƙananan yara suka tashi akan abin da ba addini ba tsofaffi kuma suka tsofa a kai ta yadda in aka yi magana sai a ce ayan canza addinin Allah ma'ana bid'ar har an sunnantar da ita ita ake ganin sunna in ka ce a gyara sai a ce kana gyara sunna kana cewa abin nan sunna ba kyau alhalin bid'a ce mu al'amurra masifu ne dole ne a tashi dan su suke janyo bala'i a ƙasa kuma idan bala'in nan ya kunno kai ba fa za a ce to tunda ku ahlus sunna ne mudun masara naira talatin talatin tunda su suka kirkiro bid'an nan mudun masara naira ɗari biyu ko haka ake raba ba haka ake ba masifa in ta zo gaba ɗaya take haɗewa wattaqu fitnata la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina wacce in ta zo ba ta samar waɗanda suka zunguro ta su su kaɗai tana gamewa ne kowa da komai shi sa mala yake cewa fahzar muharramati min al'umur a wata nuskar fahzar da muhdathati min al'umur umur muharramati min al'umur ka guji ka tsoraci dukkanin almuharramat abubuwan da suke haramta tuna al'amura al aljinsiyya ce al kuma gashi ya zama jam'u muannas salim tsoraka duk abin da yake haramun ka nisance shi ka guje shi kaga wannan abin da yake haram amaliyan abin da yake haram qauliyan abin da yake haram i'tiqadiyan duk ka guje su kuma kaga bid'a nau'i ne na al-muharramat duk waɗannan al'amura haramun ne mutum ya guje su kada yi kusa da su fa'inna kulla muhdasatin bid'a domin dukkan wani al'amari da aka ƙirƙiro shi tofa fa bid'a ne wa kulla bid'atin dalala dukkan wata bid'a kuma ɓata ce wa dalalatu wa ahluha hafin nar ita ko ɓata da waɗanda suka ɓata ɗin duk makamashin wuta ne wannan hadisi ne na wani ɓangare na hadisin al-irbab bin da al-imam nawawi ya kawo cikin arba'un hadith kitab arbain fi mabani islam wa qawaid al-ahkam a cikin hadisi yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera cewar duk wanda ya tsawon rai daga cikin ku to zai ga sabani mai tarin yawa ko ba a ganin shi yanzu wannan sabani ne mutum bai gani ba sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya baka maganin shi saɓanin fa ba za a ɗauke shi ba sai manzon salam ya baka mafita idan mutane suna cikin saɓani wani ya yi dama wani ya yi hagu wani ya yi gabas wani ya yi yamma wani ya yi kudu wani ya yi arewa mecece mafita kai a gare ka sai na ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati lil khulafa'i rashidin abu alaiha bin nawajif wannan ita ce mafita kada ka sha'afa wai batun rabuwar kai fa wannan al'amari ne kadaran da Allah ta'ala ya lizumta kuma sai ya faru saboda ka yanzu mafitar kawai aka baka mafitar kuma ita ce alaikum bi sunnati ku riki sunnata ku rike ta dangam wa al khulafa'ir rashidin da sunna ta halifofi waɗanda yake ar-rashidina ne masu shiryawa ne al-mahdiyina wanda yake su an riga an shiryar da su abu alaiha bin nawajib ku yi riko da ita da mukamukanku don kaga wani shine mukamuki an ka rike abu da haƙoranka na gaba za a iya kwacewa amma ba kowane abu ne za ka rike a nan da waɗannan haƙoran ya zama na sai an yi taron dangi kafin a kwace shi daga gare ka tsoron salama ya ce abdu alaiha bin nawajib saboda me saboda za ku shiga wani hali na sai wanda ya riko da addininsa kawai imamu shatibi rahimahullah ya rasu a shekara ta 590 amma a zamanin shi yake cewa wa hadha zamanu sabari mallaka billati ka qabdin ala jamrin fatanju min albala a zamanin shi yake cewa wa hadha zamanu sabari wannan lokacin da muke ciki lokaci ne na hakuri sai ka yi hakuri sai ka cije mallaka billati ka qabdin ala jamrin kamar mutum ne da ya rike garwashin wuta a hannunsa sai ka rike addininka kamar yadda mutumin da ya rike garwashin wuta ya zai yana kone yana shan zafi kuma yana rike da shi in ba haka ba sai a kaɓe maka addininka ka to fa a zamanin shekara 590 ya rasu to ina yanzu shekara ta 1431 wani irin fitintunu ne daga wancan shekaru zuwa yanzu da ba su bayyana ba ruwa a kan na zamaninsa kenan har ga addinin nan addini ne da mutum dole ne ya tsaya tsayin daka sosai da sosai akwai wanda yake shi ba addini yake yi ba to tun da shi ba addini yake ba ya za a kai kuma ya zama kana addini yanzu ka ɗara shi kenan so daga babu irin hanyar da ba zai yi ba domin ya ga ya hana ka kai addinin ka wa dulau ta kafuru na kama kafaru fata kunu na sawa'a so suke ina ma ku kafarta kamar yadda su ma suka kafarta sai ku zama daidai Allah ya sauke. fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkan abin da yake fararen al'amari ne a addini to wannan bid'a ne fa inna kulla muhdathatin bid'a kull ita ce ummul bab a babu al'umumat a usul fiqh shi sa mai maraki yake cewa su yahu kullun aw al jami'u su yahu ma'ana shagul umum kullun ita ce kullu kamar da kasa akwai kana wa akhawatuha ma'ana kana ita ce ummul bab kenan inna ita ce ummul sai ya ce siyaghu kullun aw al jami'u wa qad tala allazi lati furu'u sai ya kawo siyaghu umum din amma sai ya bude shi da kullu saboda haka sai ya cewa dukkan wata bidi'a a addini da aka raɓata da sunan addini wannan abin bata ne yasa yace wa kulla bid'atin balala, kuma kowace bidi'a bata ce wa dalalatu wa ahluha fi nar wa dalalatu mufrad ne ko jam'i eh abdalalatu mufrad ne ko jam'i to abdalalat fa abdalalatu me ce mufrad ce ko jam'i kun yi shiru to me jam'i ta to yanzu bata ɗaya ce eh sai zama na wannan alce aljinsiya alistighraqiya wa dalalatu dukkan ata alce wacce take da ma'anar jins kamar yadda Allah ta'ala ce wal asri innal insan al insan mufrad ne ko jam'i sai ce illal ladzina amanu wa amilu salihati wata wasau. bil haqqi wa tawasaw bis sabr can waccan al din ba alce lil mufrad ba alce ta jam'i ba alce da take nuna al guda mutum ba a'a ana nufin mutum ne jinsin mutum baki ɗaya dukkan mutane kenan suna cikin asara illal ladzina amanu kaga ba ce illal ladzi amana ba zaka ce illal ladzina amanu ga allazin wanda yake yana kuma abin ismul mausul ne na jama'a gane ku wa dalalatu dukkan bata wa ahluha dan batatu fil nari wuta ita ce makamashin su So saboda kaga yanzu a wannan hadisi da wannan magana ta malam da ya faɗa mana ba magana cewar wai akwai wata bid'a muhassana wacce aka hassana da ita akwai wata bid'a wajiba wacce ike ita wajibi ce a yi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad to amma sai mutum saboda ƙin gaskiya sai dinga haɗa sha'aban da ramadan ya azumi sha biyar a sha'aban ya yi sha biyar a ramadan in an haɗa nau kenan ya gama azumi wata ramadana a'a mutum sai dinga abin da ba sai ce to ai in haka ne ai kuma kun yi bid'a domin me kun sa fanka a masallaci kun kuna ana da bai rike waya ba ana da ya je aikin hajji daga madina ya tafi akan raƙuma ya je bai je kan jirgin sama ba bai je kan jirgin ruwa ba kun gane ba ta su ko to to kun ga anan mutum ya yi abinda ana mai hana ne da ya ce Allah ta ya ce wala talbisul haqqa bil batil kar ku dinga cuɗanya ƙarya da gaskiya ku dinga cuɗanya ma mutane ƙarya da gaskiya ana sallam cewa iman ahadasa fi amrina haza ismul ishara bi zali mufradin muzakkarin ashir bi ziti ta alal unsa tafsir fi amrina haza a wannan al'amarin namu musulunci kenan to amma al'amarin ku na rayuwa kamar yadda hadisin yana nan zamu karanta cikin muwatta na abin da ya shafi al'amuran ku na rayuwa da kililin dabino da ake yi anan sallallahu da ya sai ce akan me suke yi da ya musu wannan maganar sai suka bari da shekara ta zo sai dabino bai zama da yawa ba babu ɗanɗano babu kaza me ya faru suka ce ya rasulullah ya kai ne ka ce mana gashi gashi gashi ya ce a'a al'amarin duniyar ku ku kusa harkar duniyar ku kun fahimci maganar ko al'amarin duniya to wannan ku fahimci kayan ku kayan ku kawai shari'a za ta dinga kula muku ne meye mai kyau meye mara kyau a ciki to amma sai mutum ya haɗa wancan ko dai ya san wancan ɗin a baibai ko kuma ya ɓoye shi domin cimma wata mummunar manufarsa amma na sallin cewa man su fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad sai ce Allah ta'ala ce wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina sai ya tsaya iya nan kaga nan ba faɗi mota ba ba faɗi mashin ba ba a faɗi keke ba kuma amma sai ki ƙara sha'ayar wa ya khaluqu ma la ta'lamuna ya khaluqu fi'li ne mudari'i kun gane ko fi'li mudari'i yufidu al-hadir wal istiqbal wa ya khaluqu kuma Allah yana halittar ba wai yana halittar ma la ta'lamuna abubuwan da kuma ba ku sani ba mun fahimci waɗannan al'amura ɗin to haka za ka ga mutum sai dinga ya ƙarya da gaskiya amma duk abin da yake na addini ne inda zaka tambaye shi menene farala ta mutumin da yi sallah a masallacin da yake da fanka da wanda ba shi da fanka ka tambayi wanda masallacin su yake da fanka ka ce me falalashi me zai ce maka to ashe ba addini bane eh saboda da yin shi da babu ɗaya ne ba bai zama addini ba kenan amma abin da za a ce yana da falala to kaga yanzu ya zama ibada yana da kaza yana da kaza akwai tsarin da ake wani ya zama ibada to dole mutum ya hatara akan waɗannan al'amura ɗin wannan baya hana cewa ka ce akwai bid'a qauliya ta maganganun da mutum zai yi akwai bid'a wacce take amaliya akwai bid'a wacce take itiqadiyya ko ka ce bid'a ta akwai mukaffira akwai ghairu mukaffira akwai bid'a wacce take tana kafirtar da mutum akwai bid'a take a'a ba ta kafirtar da mutum kamar yadda ka san akwai ma'asi akwai al akwai akwai ghairu mukaffir laifuka akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga musulunci to haka nan bid'a akwai mai fitar da mutum daga musulunci akwai wacce ba ta fitar daga mutum daga musulunci nawa kenan biyu dukkan biyun haramun ne ko halal duk haramun ne to kaga babu wata muhassana ma a cikin su duka biyu to kawai za su taimaka maka ne a matsayinka na ɗalibi ilimi wannan bidiya da ita ke da yake a kai mukaffira ce to ba za a bi sallah ba A gairu mukaffira ce to za a bi sallah eh wannan shine abin da zai shine tahriru muhallin niza shine fa'ida na takasim din da aka yi in bidiya shi mukaffira ce to ga wannan shi kenan ya fita damun ba musulmi bane in bidiya shi kuma ba mukaffira bace to wannan za a yi mu'amala da shi gwargwadon imaninsa sa wannan shine manhaji na ahlus sunna kamar yadda bayani ya zo kuma daga nan za mu fara tambaya lokaci zuwa lokaci in muka karanta mas'ala shin wannan tana cikin bid'a itiqadiyya wanda yake zuciya ce ta kunshi da wannan ko kuma bid'a ce amaliya ga ne suke aikatawa a zahiri ko kuma bid'a ce kauliya wanda ke duk in ka tattara su da bid'a itiqadiyya ta akida kenan da bid'a amaliya ta aiki kenan da bid'a kauliya ta magana ta magana baki in ka tattara su za su koma gida biyu ko dai ta zama mukaffira ko ta zama ghairu mukaffira al-imam al-barbahari yake cewa wahazir wahazar sigar al-muhdathati min al-umur fa inna sigar al-bid'i ta'ud hatta tasira kibara وكذلك كل بدعة أحدثت في, في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام يتي حتى تصير حتى تصيرها كن جارولي كن جير حتى تصير وحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغار البدع تعود حتى تصير أي حتى a cikin annawasi ko in ban da abin nan hatta ya ƙulu rasulu wallazi na amanu wato mata nasarallah a kira'ar da take ba ta harsu ba da wasu kira'o'i da haka da kuma waka zalaya kullu bid'atin uhdisat fi hadhihi umma ba hiya ba fi hadhihi umma kana awwalha saghiran yushbihu al-haqqa ba haqqi ba domin al-haqqa shine maf'ul bihi alimam albarba al yake cewa wahzar sigar al-muhdathat min al-umur ka guji kananan bidiyo'i ka guje su mana bidiyoyin da suke ghairu mukaffira kenan kai nesa da su fa ina sigar al domin kananan bidiyo'i da ka din nan ta'udu za ta dinga hauhawa a hankali a hankali ta hankali hatta tasira kibara hatta zama manya manyan bidiyo'i ya zama da ta fitar da mutum daga musulunci waka zalika kullu bid'atin uhdisat fi hadhihi al-umma haka nan dukkan bid'a da aka kirkire ta aka kakaba a cikin wannan al'ummar kana awwaluha saghiran farkon ta ya zama kankane ne yushbihu al-haqqa kamar ta ce yayi kama da gaskiya faghtarra bi sai ya rudu da wannan wannan me kenan wannan domin faghtarra bi zalik zalik ismul ishara ne yana koma zuwa ga ina wannan shubahar sai ya cuɗi waye man da fiha wanda ya shiga cikinta sai ya rudu da wannan shubahar ثم لم يستطع الخروج منها سنقول بإيه فترق تشكيبا إنا لله وإنا إليه راجعون فأظمت haka nan ta dinga girma wa sarat dinan bid'a ce fa sai ta zama addini yudanu biha da ake bauta ma Allah ta'ala da ita billah fa khalafa المستقيم سي sai wannan mutumi ya saba ma tafarki wanda yake mai kakkan tafarki ne fa kharaja min al-islam sai fice daga musulunci Allah ya sauke to kaga wannan ba karamar tokaciya bace ba karamar jan kunne bane kada mutum ya raina kankanuwar bid'a kada mutum ya raina kankanin zunubi larabawa suna cewa karkare na kankanin dutse fa wai babban katon dutse daga kankani karkare na tsakuwa katon dutse daga kankani ya fara in kana kau da kai da shi kana kau da kai da shi baka kulawa baka kulawa sai zama babba kuma ya gagare ka eh a lokacin da wuta kafin ta zama gobara ta fara ya take fara tana farawa ne fa ladafewa wata in ka zuba mata sai ta mutu ko ba haka take farawa ba amma a hankali sai ga ta tana neman tafi karfin bokiti daya ana tafiya ga tana neman tafi karfin drum ana tafiya ga ga ko fire service sun zo sai an sake koma sai ga ana ihu ko ba haka al'amari yake kasancewa ba to malamai haka bidiya take kankanwa take farawa to kun ga yanzu wajibi ne akan ku akan kowa da kowa tun tana kankanwa ta ayyafa mata ruwa shine a nuna wa mutane barna ce amma a ce a ah, ai yara ne ai kaza to za ta zama babba za ta zama addini a zo ta gagari kashewa domin me za a ce suna so su hana abauta ma Allah don bid'a ce aka zama da ita ibada a nan yana da kyau mutum ya fahimci menene bambancin bid'a da abin da yake haramun abin da yake haramun ne duk da bid'a ita ma haramun ce kuma yadda bayani ya gabata amma abubuwan da suke kamar zina kamar shan taba kamar hayaki da sauransu duk wannan tarkatassan sholisho ko totolin ko waye waye waye da kamar saba mu iyaye kamar duk waɗannan haramun ne bid'a ma haramun ce to amma me bambancin su ta bangaren wanda yake yin su mutumin da ke yin haramun in kai mai nasiha zai ce ka tiya shi roƙon Allah shi ma ya bari shi ma yana jin haramun yake yi mutumin da zai je ya sha ta yi marisa ta sha kafsu yana samun awaki yana tsungunawa yana tsugunawa yana gaida su yana cewa sannan su da dawowa ka gane wannan shi ma in kai mai magana zai ce abin ya dame shi ka taimaka mai da addu'a yanzu shi mai aikata haram yana jin cewar me haram yake amma fa mai bid'a baya jin haram yake yi shi kuta kuta baya jin ma haramin yake yi yana jin ibada yake yi saboda kamar yadda kake jin babu wani dalili da za a kawo maka na cewar an soke maka kamsu salawat ko akwai wani dalili da mutum zai kawo maka ya ce a yanzu an yafe maka salloli biyar eh to ka san kamar yadda kake jin haka to shi ma haka zai yake jin babu wani dalili da za a bashi dan ibada yake yi to ga illar bid'a kenan gane da alaka da yinta da bambancin haramun mai haramun yana jin cewar nan gaba yana fatan ya tuba har ma ya ce ka taya shi da addu'a amma me aka tafi da samu shi ba haka bane yace faktara da zalika man dakhala fiha thumma lam yastati al khuruj minha sannan kuma bai iya fita ba ya riga ya tsanjima Allah ya sauke fa azmat sai ta girma wa sara dinan yudanu biha ta zama wani irin addini da kuma ake bauta ma Allah ta'ala da ita fa khalafa as-sirata al-mustaqim sai ya saba ma tafarki wanda yake shine na daidai ya saba ma tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala sallama da Allah ta'ala ya ce da shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai ya saba ma wannan sai ya koma tafarkin shedan da ya ce la abin nan la lam siratukal mustaqim yace sai ya tsaya musu akan ka akan tafarkin ka wanda yake miƙaƙƙe sai ya tsaya musu akan wannan tafarkin mana shi shaidan yanzu kenan ma akan gaskiya zai tsaya maka me zai da hanyar barna shaidan me zai yi gidan tata eh amma ba mutum sai ya fara shiga sallah ba sai dinga jin yana wasuwasi ko yayi da ihram ko bai ba yayi zama shi lami lafiya bai baya tunanin tusa amma da ya fara alwala sai ji alwalar kamar takari sharrin shaidan kenan kaga za ga mutum shi yana tununa mai wannan ibada ce yana neman taqarrubi da ita a wurin Allah madaukakin sarki shi sa ana alimamin imam ya ce yace fanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khasatan fala ta'jalan ولا تدخلن في شيء hatta حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء فإن أصبت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار الإمام البربهاري فانظر رحمك الله dan uwa Allah ta'ala ya maka rahama ka tsaya ka yi tsam ka tsaya ka kallaci kulla man sami'ata kalamahu duk wanda ka shi mun maimaita ɗazu muka ce kullu ummul bab ce shi ga ce cikin sayyidul umum duk wanda ka ji magana shi kaga nan babu tokaciya kenan bai maka istisna'in kowa ba kullaman samita kalamuhu min ahli zamanika duk wanda ka ji magana shi daga cikin yan lokacinka haka sa a cikin yan lokacinka babu annabi domin su annaba ba a dora magana su akan ni. da zarar annabi ya faɗi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi kenan ta zama dalili amma duk wani wanda zai faɗi magana to sai an duba a ga ta yi daidai da ta Allah ta yi daidai ta manzo Allah sallam sai a duka ɗauka in ta saba mu Allah ta saba ta manzo sallam sai a wurgi da ita khalas shi yasa malam yace ka tsaya ka kallaci duk wanda ka ji magana shi na yan zamanin ka khasatan musamman ba malam fakar manta fa ya rasu a shekara ta 329 yace fala ta'jalan karke gaggawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke ta ce al-imam har yanzu yake maganar nan kuma yanzu ma a irin wannan ƙasa Najeriya wala tadkhulan fi shay'in minhu kada ka kuskura ka shiga cikin wani abu na wannan mutumi da yake magana akai na farko yace fala ta'jalan karkai gaggawa malam ya kawo shi da nunu taukid as-saqila fala ta'jalan kada ka kuskura kai gaggawa wala tadkhulanna fi shay'in min kada ka kuskura ka shiga cikin wani abu na wannan abin da ya zo da shi kada ka kuskura ka shiga hatta tas'ala wa tanzur har sai ka tambaya kuma ka tsaya ka saurara to anan wa za ka tambaya eh shi kenan barakallahu fik yace wa yas'alul ulama'a ويقتدي بمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ثم الله تعالى يأتي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر saboda an ga tashi tambayar malamai za ka tambaya yawwa karka je ka tambayi dan takatulu yana jan baki baki na jansa wanda yake ba malami ba ne gaskiya sai ya an yi tsalle an jira inda aka tashi maimakon kuma ke tsalle so in ke tsalle daga nan ka jira a can kaga an ƙara gaba kenan sai ya zama inda aka tsalle kuma na aka jira kaga ba ƙara ko ina ba kenan tsoron an ka tashi ka tambayi malamai wallahi wannan ba karamar tokaciya ba ce duk wata magana da zaka ji duk wata aiki da zaka gani duk wata falala da za a faɗa mashi duk wani zaburarwa da za a yi duk wani caji da za a bayar wallahi tallahi kada in ruɗe ka tsaya ka tambayi malamai waɗannan al'amurra da yawa sun faru a nan ƙasar farko farkon kunnowa kan shi'a farko farkon kunnowarta a take a wannan lokaci a ƙasar nan sai da malamai suka yi mace wannan ba tafarkin dili ba ne sai dai ka ce kawai dokin mai baki shi ya fi gudu in ji malam bahaushe kawai dokin mai baki shi ya fi gudu duk mai baki shi ke jin maganarsa kuma musamman a sami na filma madinati masu yada labaru su masu danga dinga haɓaka abin duk wani abu da za a kawo na rudu duk wani abu da za a kawo da suna addini wannan ana magana da kowa da kowa musamman ga mu ɗalibai musamman ga mu samari dan samari jari ne na al'umma su ake ba caji da an caza su sai ga nan sai ɗauki caji ta yadda wanda icaza su din fa ba zai kuma iya sako da su ba dan shi ma wallahi sai riga sun fa karfin sa duk wanda ibada caji suka caju wallahi ba iya sako da su ko ba kai ba haka lamarin yake isa karatu ba caji bane sunna ba ita ce caji ba a'a duk yadda za a caji duk cajin malami ga caji kawai ike yi ko yana dora gani akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a wannan lokaci da hanyoyin yaɗa ɓarna suke da yawa ko dai a jami'o'i wani kawai an ɗauki shi ne ya lakcarin kawai ya zo ya mai da wurin tallan aƙida shi gurɓatacciyar aƙida ta yadda in ba ke tsam ka saurari malamai rabbaniyin ba sai ka je ka afka mushi ko wani ibrahim kawai intanet ya ce ya gani a intanet shi ke la ilaha illallah ko kuma kawai ya kamo tashar talabijin ko ya karanta a jarida duk hanyoyi ne da waɗanda yake mutane suke tallan gurɓatattun ƙidonsu amma kawai mutum sai ya ɗauka yi sa imam al-barbahari ya ce wallahi mutum ya hattara mutum ya tsaya tsayin data ya tsaya in shuru ya duba in ba ka ba samarinmu da suka rasa rayukansu da suna addini nawa ne ake asara a ƙasar nan ci gaba aka ko ci ba aka da sunan addini da da farko muslim brothers aka ce tun da wannan sunan da suka yi take malamai malamai suka bayani asalin tarihin ta tun daga ƙasar masar da aƙida da ta gino a kai na farko sai ta gino akan cewar kowa ya rike aƙidarsa kawai saboda haka tafiya ce za a yi da wanda yake cewa sahabbai radiyallahu anhum da wanda yake tsine musu duk azu a tafi eh da wanda yake Allah yana sama da wanda yake Allah yana ko ina duk azu a tafi da wanda yake ba a ganin Allah a duniya da wanda yake yau da safe ma malamin su ya gani duk azu a tafi an gane wannan da kyau tun tuni an yi waɗannan maganganu saboda ka ɗauki dukkan wata ƙungiya a ƙasar nan farkon shigo wata malamai sun yi magana a kanta babu wata ƙungiya da za ka yi magana a yanzu nan face baka ji malamai sun yi bayanai a kanta ba tun a zamaninta to amma su waɗanda suke jagororin al'amarin abu na farko da suke yi domin su raba samari sai su ce waɗannan malaman ba malaman Allah ba ne wannan shine matakin farko da suke yi saboda haka ɗauki dukkan wata ƙungiya ta bid'a ba ta zaburar da mabiyanta su tsaya su yi karatu ban yi maka isa sana'i ba duk wata ƙungiya ta bid'a ba ta zaburar da samarinta su je su yi karatu sai dai kawai dai ta ba su caji shikenan kawai Allah ya sauke wallahi wannan ba karamin kalubale bane kuma na sha mai mai takara tunda mu ji da mu ake yi duk wani abu da za a karanta a faifa ko ga ji a kai browsing intanet la ilaha illallah ko dai ya zama wanda ka karanta da ƙarya sunna ba abin ba za a yi maka ba kai ba wai a intanet ba a littafi mutum zai yi maka ƙarya a littafi wannan tafsiru sa'adi ne wannan da ke hannuna kuma imamu sa'adi malami ne da ke sanannen malami Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara kun gano wannan to amma in mutum ya rika a bidi'a zai iya cire wannan bangon ya kawo wani littafinsa na Bidi'a sai ya sa wannan bangon a jiki kai kuma ka je sayan littafin tafsirin sa'adi ka gan shi a rubuce kenan sai ka siya ashe abin da ke ciki kuma ba da tafsirin sa'adi bane wata kamiyamiya ce a ciki to ina ake wannan a littafi a intanet ne ba za a yi ba a talabijin ne ba za a yi ba ko dai kawai ka ga mutum yana ta zuba larabci kawai shi kenan ka samu wata tasha ko kuma ya zamana na yi sace a intanet ko ya zamana kaza duk waɗannan hanyoyi ne na yaɗa barna mutum ya hatara sosai da sosai nisa ba kusa ba amke shiru za ka ga cewar hal takallama fi ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama shin wannan abin da wannan yake faɗa shin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan shi sun ce wani abu akan shi tambaya ta farko kenan duk cajin da zai baka duk wani abu da zai maka duk wani abu da falala zai faɗa maka sahabban manzan Allah sunan almajiran manzan Allah ai kuma sunan almajiran shi ba wanda sun sun ji magana shi sun yi sallah a bayan shi sun auren mushi ya auren musu ya yi jihadi sune ne sojojin ya tafi aikin hajji sune alhazan shi amirul hajji din sun yi komai tare shin sahabban manzo Allah sun yi magana akan wannan abun tambaya ta farko kenan domin inda addini ne yake magana akai au ahadun min ulama shin ɗaya daga cikin manya manyan malamai waɗanda yake malamai ne kamar da muke magana jiya darasin da ya gabata shekaran jiya malamai ne da malamai suka yadda su malamai ne ba malamai ne da su suka naɗa su malamai ba domin wanda ɗalibai suka naɗa shi malamai wannan ba zama malami amma wanda malamai suka ce shi malami ne to wannan shine malami fayan asabta fi asaran anhum idan ka samu wani dalili wani wata ruwaya daga gare su cewa sun ce wani abu fata masak bihi to kai riko da wannan abu da su suka faɗa wala tujawizhu li shay'in shi wannan abin da suka faɗa karka ketare shi da wani abu shine waya kifu inda amrihi inda sahabbai suka tsaya nan zaka tsaya saboda haka wannan al'amarin da kai tambaya saboda haka tunda an ce maka ga inda sahabbai suka tsaya sai ka tsaya iya nan abin da shi wanda yake magana ya kara shi ke mai watsi da shi wala takhtar alaihi shay'an kar ka zabi wani abu kuma fa wanda ba wannan ba don in ka zabi abin da ba wannan ba ka zabi me kenan abin da ba daidai ba fatas kuta finnar sai mutum kuma ya afka mauta Allah ya sauke Allah wannan ba karamar ba karamar jan kunne bane domin samari jari ne na al'umma samari al'umma ce a bayan ƙasa duk wata barna da take kunno kai samari ake nema a yaya a ciki to wallahi duk zaƙin bakin mutum duk zalaƙan shi duk iya magana shi da larabci ne ko da turanci ko da hausa ko da wani yare ne wallahi kada in ruɗe ka je ka tambayi malamai sosai da sosai an ce da kai kaza an yi mana kaza malamai rabbaniyin za su yi maka bayanan komai ba ga sai mutum ya zo da ya sani kuma wanda yake sai na umar ya riga ya mana bayani a darasin da suka gabata al-imam al yake cewa alam an al-khuruj an tariqi ala wajhayn amma ahaduhuma fa rajulun qad zalla an tariqi wa huwa la yuridu illa al-khair فلا يقتدى بزلله فإنه هالك ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل مضل شيطان مريد في هذه الأمة haqiqun alaman man arafahu an yuhazzira an-nas min wa yubayyana lin-nasi lin-nasi qisata li'alla yaqa fi bid'ati ahadun fayahlik fayahlik bi kasri lam ma fayahlak ba al-imam al-buhari yake cewa wa'lam dan uwa ka fa sani cewa annal khuruj an at-tariqi lalle barin tafarkin daidai bari tafarkin daidai mutum ya fita ya bar tafarkin daidai ala wajhaini ɗayan abubuwa biyu ne eh duk mutumin da kaga ka kira shi zuwa daidai ya ki iyadda to ɗayan abubuwa guda biyu ne shi yasa malamai suke cewa ka nemi dalili tun kafin ka kudirce a zuci istadil qabl an ta'taqid wala ta'taqid thumma tastadil fatubil istajib nemi dalili qabal an ta'taqid kafin abin ya zauna a zuciyarka komai za ka nemi mishi dalili kafin ya zauna a zuciyarka wala ta'taqid kada abin ya zauna a zuciyarka summa tastadil sannan ka zo kana neman mishi dalili fatudil sai ka bace domin yanzu kamar ba mutumin da ruwa iciyo shi ne in ka miƙa mai igiya karɓa zai in ka miƙa mai kan sakalin takobi fa karɓa zai yi domin ruwa ya ciyo shi amma kafin ka shiga duk wani abu da kake magana duk wata bidiya da zai hisa mana yi magana kafin ka fara nemi dalili ka yanzu ya ka shiga ala basira to amma ba idan baka nemi dalili ba ka shiga to fa yanzu neman kare wannan abin za ka yi ko ana muzuru ana shahu ko ana ha maza ha mata sai ka kare shi to amma idan daman baka shiga ba zuciyarka a buɗe take tana karɓar gaskiya amma a lokacin da ka shiga ba sai hankali muna jin kowa shaida ne akan wannan saboda ka duk abin da za yi neman mai dalili kafin ka shiga ya fi maka sauki mala ya ce barin tafarkin daidai ɗayan abubuwa guda biyu ne duk mutumin da ga ya bar tafarkin daidai ɗayan abubuwa guda biyu ne amma a ma ɗaya daga cikin biyun farajulun kada zalla an yi tsariki mutum ne ya karkace ma daidai ya bar tafarkin daidai wa huwa la yuridu illa alkhair amma wannan mutumin ba abin da yake nufi sai alheri bai samu inda alheri yake bane sai ya samu sharri sai ya bi ta yanzu mai matsayinsa fala yuqta da bi sanalihi duk kyakkyawan niyyarsa ba za a yi koyi da barnar shi ba fa innahu halik mutum ne da ya halaka kwarai kuwa ai abubuwa biyu ake so ga dukkan musulmi kun gane ko an kuma ka ce ga dukkan mutum to abubuwa uku amma ka ce ga dukkan musulmi abubuwa biyu me bambancin su an ka ce ga dukkan mutum ya dawa dawa musulmi da kafiri an ka ce ga dukkan musulmi ya shafi musulmi kadai an ka ce ga dukkan musulmi abubuwa biyu ake so wurin kowace ibada da zai yi shine na farko ya yi ta domin Allah na biyu ya yi ta a kan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yi ta domin Allah ba a kan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan bai yi ba wannan amilatun nasu ba ne Allah ya sauke kun ga ga ikhlasi ga kuma saba wa manzan Allah saboda na abin bai yi ba to in kuma ya yi shi a akan karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi domin Allah ba shi ma abin bai yi ba kuma Allah ta'ala ce wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu din Allah ta'ala ce fa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'ihi wa inna lahu katibun duk wanda ya yi aikin kwarai yana mummuni ya samu karantarwa ta manzon sallallahu alaihi wannan shine daidai to mun ga yanzu wannan yana da kyakkyawan niyya amma aikin nashi bai daidai da na ba za a koyi da shi ba fa wa rajulun sai mutum na biyu da kuma mutumin da yake anadal haqqa ya ki gaskiya wa khalafa man kana qablahu ya saba ma duk waɗanda suka zo kafin shi minal muttaqina daga waɗanda suka fi tsoron Allah fa huwa balun mudil to wannan batacce ne kuma ya bata shaytanun marid shaydani ne fandararren shaydani fi hadhihi al umma a wannan al'umma domin game da kaza akwai shaidani cikin aljanu akan na akwai shaidanu cikin mutane waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa yaftarun to daga wannan mutumin shaidani ne ya ga gaskiya ya kita haqiqun alaman arafahu ya zama wajibi akan dukkan wanda ya san wannan mutumin an yuhazzira an-nas min ya tsoratar da mutane shi mutane su san wannan mabannacin mutum ne Wai yi yubayyana linnasi yi ma mutane tereren yi ma mutanen bayanin kissarsa Hausa ta nauyi ne ma mutane bayanin halayen shi baki ɗaya. wannan ba tonon asiri ba ne. amma wai a ce a bar mutum wai mutum ya saba ma daidai a ce yana da hujja kai ma kana da hujja mutum ne fa yanzu ce maka yanzu nan karfe agogo na yana cewa takwas sauran minci biyar a nan garin mina na dare yanzu ka ce wani ya ce maka da daddare muke wani kuma ya ce a'a da rana muke wa ce ko yana da dalili eh mutum nan ku ya ce a'a kai da ishuru kai kowa yana da dalili baka san dalilan su ne. wannan ya ce salloli wajibabu da Allah ta'ala ya tura na sallam guda biyar ne wani ya ce guda hamsin ne a kai dai ke shiru kowa yana da dalili wannan fa wannan ya ce abubakar radiyallahu anhu wannan ya ce abubakar ya tsene mishi kuma ka ce a kowannen su yana da dalili eh ba zai yiwu ba dole ne ka fito ka bayyana ma mutane wani fanɗararren mutum ne haka annabawa suka yi ka karanta suratu hud kaga yadda suke bayanin mutanen su ka karanta suratul shu'ara dole ne a mutane bayani abin da yake mai kyau domin su yi shi a yi bayani duk mutumin da yake gurɓataccen mutum ne a mutane sa mummunan mutum ne mugun hali yake da shi mummunan niyya yake da ita dama imamul barbahar ya ce mana ahlul bid'a haka suke kamar kunamu ne suna suna me suna binne kansu da binne su a ƙasa suna samun dama sai su barna wannan dole ne kuma abin da zai baka wannan fa kar ka manta duk wani mukami da gwamnati za ta bayar sai an ce ka kawo CV naka kun yi shiru za a duba ina aka haife ka tukunna waye mahaifinka waye mahaifin mahaifinka waye cece mahaifiyarka ina kai karatu mataki farko ina kai primary ina kai secondary ina kai diploma ina kai jami'a ina kai kaza wani lokacin har can ake komawa haka ne kuma ka bane to amma sai mutum kawai kawai ya zo ya kan kanshi malami ya dinga faɗa kawai ana ki ana mai bakarari ya bara shi kenan ba haka yake ba dole ne mutum a sa'a ina yi karatu su wane ne malaman shi shi yasa sai da muke magana imam al-barbahari su waye malamai su waye ɗaliban shi dole mutum ya san waɗannan al'amurra ɗin saboda duk mutumin da ka san fanɗararren mutum ne dole ka yi wa mutane bayaninsa wani faɗan daudu ne wani fa dan taimarisa ne ta sha kafsu kware kuwa wani fa mun fara karatu arba wani hadis da shi guduwa yi kwarai dole ke bayani guduwa yi can mun same shi ya fara arba bulugul maram ba ba gama zaba tsara da shi ba ya gudu eh can kuma sai aka je ya sa majalis yana karantar da muslim ko abu dauda malamai ba dole a bayani ba wa yubayyana lin-nasi qissata kai wa mutane bayanin kisarsa li Allah ya qafi bid'ati ahadun domin kada wani ya afka cikin bid'arsa fa ya halik sai ya halaka ta sanadiyar afka wannan bid'ar da yi saka duk mutumin da aka san ba mutumin kwarai bane a fayyace tsayuwa mutane bayani kai naga kana yawan abokan taka da wani wani nan ba mutumin kwarai bane salloli a zahar sai hudu da rabi ke yinta la'asar sai rana ta yi ja yake yinta a azhar sai hudu da rabi la'asar sai rana ta yi ja wani fa in zai fita da safe hada sallolin biyar duka yake yi ya hada su da asuba in ya fita shi kenan sai aiki ko kuma shi sai ya dawo ne yake hada su duka in ya sallah asuba ya fita to sai ya dawo yake hada su duka a sallar isha in zai kwanta da ya kammala kuma sai ga yana ta yin sallah baki kiftawa kun fahimci wannan da kyau dole a yi wa mutane bayanin sa wani fa da kuka gan shi din nan ba mutumin kirki ba ne Allah ta'ala ya sauke wa alam rahimakallahu annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna mutabi'an musaddiqan musallima فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى بهذا فرقة وطالا عليهم فهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه imam al-barbahari yake cewa wa'alam dan uwa ka sani cewar annahu yadda fa al'amarin yake la yatimmu islamu abdin musuluncin bawa baya cika Hata ya kona muttabi'an har sai ya kasance mai bin manzon Allah sallallahu alaihi in dai ya zama mai saɓa mushi ne to musulunci shi bai cika ba musaddiqan mai gazgata duk abin da Allah ya ce manzo Allah sallallahu ya ce sawa'un ya gane hikimar ko bai gane ba dan ba a dora maka sai ka gano hikimar ba musalliman wanda ya mika wuya sai ya zama ya mika wuya gaba daya man za'ama duk wanda ya ce ko duk wanda ya riya cewar annahu qad baqiya shay'un min amrin islami cewar wani abu na musulunci ya ragu lam yadfinahu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sahabban manzo Allah sallallahu ba su iso mana da shi ba sai shi yanzu ya zo da shi faqad kazzabahum hakika ya kareta su in kuma bai kareta su bai faɗa ɗaya kenan wakafa biha za furqa wannan abin da ikuwa ya isa ya zama na ya raba kan mutane wannan abin da ya yi abin da ya zo da shi na sabon manzon Allah salon gaba ɗaya ba su yi ba ko abin da ya faɗa ko abin da ya ƙudurce ko abin da ya aikata sabon manzon Allah ba su yi shi ba kuma ya zo da shi to wannan abin da ya isa ya zama ya raba kan mutane eh to amma shi ba za a ce ya raba kan mutane ba sai ke da ka ce mutane su kyautata aqidar su su yi tsantsar tauhidi a ce ku kuke raba kan mutane wa ta'anan alaihim kuma wannan ya isa ya zama suka a gare su ya soke su fa huwa mubtadi'u to lalle wannan mutumin tintirin dan bid'a ne daya na biyu dalun batacce ne na uku mudillun wanda zai batar ne mu'dithun fil islam ya kakaba ma musulunci ma laysa minhu abin baya cikin sa imamul barbahari kenan dole a yi maka bayanin mai sunna ta kunsa mecece sunnan qaulan wa fi'lan wa atiqadan wannan ita ce magana imam al-barbahari yake cewa wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas ولا تضرب hal الأمثال wala تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما wala kaif kawai shi kenan wa'alam uwa mai dubin daraja ka sani cewa rahimakallah Allah ya maka rahama annahu laysa fi sunnati qiyas yadda al'amari yake fa babu qiyasi a sunna babu ake nufi da qiyas ana shine al-qiyasul kyamataccen kiyasi amma ba ga sunna ai ta kawo waɗansu al'amuran da suke nuna kiyasi ne kamar mutumin da ya zo ya ce shi shi fa kala shi iri kaza ne launin jikinsa kenan matar shi kuma ta zo mishi da wani ɗan da ba launin sama nan me kenan eh kun lura da wannan ya janyo yana so ya ɗauko da babu gammo kenan sai sallam ya ce da shi kana da raƙuma ya ce eh duk launin su ya launin su yake ya faɗa sai ce a cikin su babu mai wani launin sai ce akwai mana sai ce ya ake shi ya samu wani launin sai ce takan yi ya gaji wani kakan shi ne cikin raƙuma in ji wa in ji shi mutumin tun da naman makiyayin raƙuma ne sai ce to shi ma yanzu wannan takan ya gaji wani kakan shi ne cikin mutane kun fahimci wannan da kyau ko to amma da yawa ana kiyasin a ce mutum ne ya samu akwatu guda biyu ɗaya cike da ƙur'ani ɗaya cike da kuɗi wanne zai ɗauka eh kun lura da wannan ko sai a ce wanne zai ɗauka sai su ce za su ɗauki na ƙur'ani sai ce a'a ai sai ka ɗauki na kuɗi in ka ɗauki na kuɗi sai ka zaga ka sai akwatin ƙur'ani wannan kiyasi ne bauɗin wannan kiyasi ne bauɗin an kawo shi ne domin cimma mummunan manufa haka nan da aka tambaye shi aka ce kuna cewa wane da wane suna zuwa a duk lokacin da kuke gabatar da wata ibada to yanzu ana yi a nan mina ana yi a abuja ana yi a suleja duk lokaci guda ya abin kenan yake sai ce ba ganin mai nta da yake karanta labaru ba yana can gidan nta ba a kowane tv ka buɗe ba kana ga shi ba ka ga wannan dalun ne mu wajibi ne akan dukkan wanda isan shi ya yi terere na halinsa wannan wannan fandararren mutum ne ne wannan bai tuba ba wajibi ne gaskiya domin tsabagen son zuciya ne Allah ya sauwake wala rabu hal amsal ba a buga misali da ita ka ko san haddata kalmi an buga misali wala tuttaba'u fiha al ahwa ba abin son zuciya akan sunna sunnar ita ce kai ba kai ne ita ba kamar da bayani ya gabata duk za ka bi abin da ta ce ne ba abin da kai ka ce ba bal huwa tasdiqu bi asari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abin da ake nufi da sunna shine gazgata dukkan abin da zo daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bila kaif ba tare da ka ce ya ba idan ka ce maka Allah yana da kaza karka ce ya Allah ya ce ayi kaza karka ce saboda me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu wala sharh karka nemi kuma ai maka wani dogon bayani ba dai Allah ya ce ba yi kawai me ta hikima sai ka san hikimar da ke ciki wanka ka fito yanzu botiki guda ka ɗauka kai wanka watakila sinkin sabulu guda kai wanka da shi amma ka ce sai ka yi alwala kan ko san dai wanka da sinkin sabulu guda an san sinkin sabulu guda ne a ciki guda shida duk sai da ya saɓe shi a wanka guda amma duk da ya fito sai da aka ce in zai sallah aka ce ya alwala a sai alwalar hikima ce ba wai kawai don kusa da inda don kusa da datti ne ai yayi to amma yanzu sai yayi alwala ba sai ka tambayi hakikanin me yasa haka ba wala yuqal karka ce lima dan wala kaif ko kuma yaya duk waɗannan karka yi su addini yi na yi bari na bari Allah yana da kaza na sallama na yadda Allah ba shi da kaza na yadda tunda shi ya faɗa shi kenan ka huta ka hutar فالكلام والخصومات والجدال والمراء محدث يقدح in في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة فالكلام zaƙin magana magana wanda ake kira ilmul kalam wanda yake irin su mandiki da sauransu duk suna ciki wala ra'asin kenan ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun ilmun ilmun bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun wani abu ne wanda yake sanin shi jahilci ne sa shine sanin mandiki kenan ilmun لا يفهمه zaki ولا يستفيد منه البليد balid ilimi ne da mai kwakwalwa baya gane shi wanda bai fahimci wanda yake bai fahimci komai ma baya gane in aka nufa su ne wannan Allah ta'ala ya sauwaki wal husumat da husuma wal zidalu da zayayya wal mira'u da ja wannan ya ja wannan ya ja muhdasin duk gaba ɗayan su bidiya ne a cikin addini duk haramun ne yakdahu shakka fil qalbi yana sanya wa mutum kokonto a zuciya za mu zo mu karanta magana alhassan basari a can ciki wani mutum ya zai sama alhassan albasari ya ce ina zan yi jayayya da kai akan addini sai ce ni na san addini na kai ne addinin ka ya bace je ka kai sami inda yake kwarai kuwa ka gane addinin ka wace jayayya za da mutum shi ne bai gane addininsa ba da ya ɓace ya tafi ije ya same shi wajadalu bil batili li yudhibu bil haqq sun dinga yin jayayya da abin da yake barna domin su dide su rufe hasken gaskiya wannan shi ne amma idan tattaunawa ta kama na kana tunanin za a fahimci juna wannan ya halatta wajadilhum billati hiya ahsan hiya ahsan ba wai hiya hasan ba ahsan mafi kyau wannan shi ne amma in dai ba haka ba domin ana tattaunawa da mutane qalu ya nuhu qad jadaltana fa aka salta jidalana fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin wa in asaba sahibu al-haqqa was sunna koda ko wanda yi din yayi daidai da gaskiya kuma ya yi daidai da sunna ko da ya yi daidai to haramun ne to ashe musulunci ba ka cinci ka cinci ba ne kun gani ko ba ka cinci ka cinci ba ne isa wani yake ta da mutum zai yi sallah a tambaye shi me ya farlanta me sunanta duk bai sani ba kuma ba sabon musulunta ne to wannan sallar shi ba akwai alamun tambaya a kai don wannan kamar ka cinci ka cinci ne yayi ne babu kan dalili kar ku manta wannan yayi jayayyar abin da ya faɗa sai idaidai da sunna aka ce yayi haram shi zai ce wa in asaba sahibuhu alhaqa wa sunna sai ce alhaqa wa sunna yi afafin sunna akan alhaq to yanzu gaskiya alhaku daban sunna daban ko kuma duk abu ɗaya ne ɗalibai ilimi sun san al'atafu ya mu mughayara inda ya kai adafi to ya nuna wannan daban wannan daban to yanzu nan sunna daban kenan alhaku daban ko kuwa a'a duk ɗaya ne wannan atafu shay'i ne ala shay kun gano wannan ko Allah ta'ala yana cewa sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shin allazi khalaqa fasawwa ba shine wallazi qaddara fahada ba amma sai kawo wawu yace wallazi qaddara fahada wa alam rahimakallah anna al kalama fi rabbi أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه إلا بما وصف به نفسه جل في القرآن عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى Wahuwa ala arshihi stawa wa ilmuhu bi kulli makan wa la yakhlu min ilmihi makan ka ji magana malam kowace magana za ka mata dalili a wannan gabar za a yi gyara guda biyu gyara na farko wala yu takallamu ba wala ba gyara na biyu kuma fa huwa jalla sana'uhu wa'alam ɗan uwa ka sani rahimakallah Allah ta'ala ya maka rahama annal kalama fi rabbi lalle magana dangane da abin da ya shafi ubangiji Allah madaukakin sarki muhdathu al'amari ne da ya shafi al'amari ne na bid'a al'amari ne na bid'a magana akan sifofin Allah madaukakin sarki da wasu suka kawo suka kakaba wannan abin da suka kakaba al'amari ne na bid'a domin me domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba bai tambayi Allah ba sahabban manzo Allah ba su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da suka ji Allah ta'ala ya ce kaza babu wani wanda ya ce kamar ya babu wani wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a'a to in ka ce kaza fa to an gamanta Allah da wani abu to sai daga baya wasu suka yi kwancin wannan suka kyankyashe ta suka sanya ta suka kakaba ma mutane shi sama ne ce wa huwa bid'atun wa balala wannan abun bid'a ne kuma bata wala yutakallamu fi rabbi ka dauki ka'ida ba a magana akan abin da ya shafi Allah madaukakin sarki illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jal sai da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi kun gane maganar to kun ga anan abubuwa guda biyu zaka dauka anan al'amari na farko shine za ka siffanta Allah ta'ala da abin da shi da abin da shi ya siffanta kanshi da shi ɗaya kenan abu na biyu fa ba za ka siffanta Allah da abin da bai siffanta kanshi da shi ba eh za ka siffanta Allah da abin da ya siffanta kanshi da shi ba za ka siffanta shi da abin da bai siffanta kanshi da shi ba wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabi da kuma duk domin ma al-mausuliyya ce kuma tana cikin siyahul umum kazaka man ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da kuma duk abin da manzon Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana masahabbansa ma'ana yanzu zaka sifanta Allah ta'ala da abin da shi ya sifanta kanshi da shi ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sifanta shi da shi ba za ka sifanta Allah da abin da Allah bai sifanta kanshi da shi ba ba za ka siffanta Allah da abin da manzan Allah su salam bai siffanta Allah da shi ba domin a antum a'lamu amillah fa huwa jalla sana'uhu wahid domin shi Allah madaukakin sarki shi shi ɗaya ne laisa ka mislihi shay babu wani abu da i kama da shi wa huwa samiul basir wa huwa shi Allah ta'ala shine as-sami'u mai ji al-basiru kuma mai gani kuma Allah ta'ala ya ce inna khalaqanal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira eh wa kana Allah sami'an basira kuma Allah ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay wa huwa sami'ul basir saboda haka anan sai ka ce duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi Shi ne mafi sanin na abin da ya sifanta kanshi da shi namu mu imani da shi as-sami'u ne kuma al-basir kada ka kara kar ka rage in ka ce Allah yana ji ba da kunne ba to kai shi shigi in ka ce yana gani ba da ido ba kai shi shigi ko ba shi shigi ne wannan shi shigi ne wannan ita ce ka'idar domin lokacin da tintirai suka tashi sai da wani ya ce kai in ba a halin sunna ba dauki wannan ka'idar in ba a halin sunna ba makarantar su nan ne kadai in an ce laysa kamithlihi shay sai a ƙara cewa huwa samiul basir amma in da ba nan ba sai ga an ce laysa kamithlihi shay a tsaya iyana ba a ƙara shi ayar wa huwa samiul basir kun gane ko da wani ya ne zai ce shi inda yana da dama da ya cire huwa samiul basir ya kawo wa huwa al aziz al hakim ilhadi kenan da Allah ta'ala ya ce innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afa man yulqa fi nari khairun amma ya'ti amina yawm al-qiyamah وذر الذين يلحدون في أسمائي haka yaso ya faɗa to ya manta koda ya ce wa huwa al hakim ai Allah ta'ala ya sifanta halittarsa da izza din qalat imra'atu aziz ya ayyuhal azizu masana wa ahlana durru wa ina bi bida'atin muzjatin fa awfilana alkayla wa tasaddaq alaina suka ce ya ayyuhal aziz kuma alhali makhluk ne na suna magana ne da annabi yusuf alaihi salam to haka ko ce wa huwal aziz to har yanzu dai bai fita din ba kenan saboda ne datti ne makar a zuciyarsa saboda ka'ida ita ce za ka siffanta Allah ta'ala da duk abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi ka kore ma Allah ta'ala duk abin da ya kore ma kanshi za ka siffanta Allah ta'ala ba tare da ka kamanta shi ta halittarsa ba kawai hakikanin wannan abin shi ya ban ma kanshi sani kamar yadda bayanai za su zo nan gaba sosai da sosai izin Allah ta'ala rabbuna awwalun bila mata ubangijinmu Allah madaukakin sarki shine awwal shine na farko ba tare da ka ce yaushe ne farkon ba domin Allah ta'ala ce huwal awwal wal akhir wa zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim wa akhirun bila muntaha shine na karshe wanda ba shi da karshe subhanahu wa ta'ala shine huwal awwalu wal akhir ya'lamu sirra Allah shine mafi sanin abin da ke ɓoye wa akhfa da abin da ka ɓoye ko da abin da ya fi koyuwa ɓuya fusa tana neman ta da abin da ya fi koyuwa ɓuya Allah ta'ala shi ne mafi sanin wannan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa subhanahu wa ta'ala wa huwa ala arshihi istawa shi Allah madaukakin sarki akan al'arshin sa ya daidaitu akan al'arshin sa ya daidaitu wannan kuma Allah ta'ala ya faɗe shi a wurare guda bakwai a cikin alkur'ani mai girma cewar shi ya daidaitu kan al'arshi wuri na farko shine cikin suratul a'raf inda Allah ta'ala ya ce inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin wuri na kenan wuri na farko wuri na biyu shine cikin suratu yunus alaihissalam inda Allah ta'ala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-arshi yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di idhni dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun wuri na uku shine cikin suratul ra'ad inda Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi rafa'a as-samawati بغير عمد ترونها sun mastawa alal arshi sun mastawa alal arshi وسخر الشمس والقمر كل musamma لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ولينا هدو شين cikin suratu طه da Allah ta'ala ce ar-rahmanu 'ala arshi stawa wuri na biyar shine cikin suratul furqan da Allah ta'ala ya ce allazi khalaqa samawati wal arda وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وري نناو يرجي نشدا شين تكين سورة السجدة ده الله تعالى يتشي الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم أفلا تتذكرون wuri na ƙarshe na bakwai shine cikin suratul hadid da Allah ta'ala ya ce huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al arshi wannan sune wurare guda bakwai da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin alqur'ani cewar shi ya daidaitu a al'arshi to tunda yanzu Allah ta'ala ya ce ya daidaitu a al'arshi irin daidaituwa da ta tace da shi sai wani ya zo ya ce a'a istawa din nan ba istawa bane ma'ana shi istawla ne kaga yanzu shine fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukuna kaga wannan ba karamin bala'i bane wa ilmuhu bi kulli makan wa la yakhlu min ilmihi makan ganin za mu dasa aya anan ƙarin bayani gobe sai mu tashi akan wa huwa ala arshi istawa sai bayani ya ɗori daga kan nasa sai mu ci gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin barakallahu fiik